lafazin da kake ake da shi daga wani ya ji ya gane cewa kiyayya ne ba fahimce ka ba kuma kai ka gwada da kanka yau wani ya ji ya kafa wa'azi ya zage ka daga nan ka fara gaba da shi Jama'a assalamu alaikum mu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau muna ɗauke da jan hankalin Prof Isa alifanta mu ga malamai akan hikima ta da'awa inda ya ce duk mai da'awa da yake so a fahimce shi baya zagi ko cin mutunci ko baƙaƙen maganganu balle ma ya zama maƙaryaci yana zuƙi ta malle don ya ɓata wasu a nuna shi shine kaɗai na ƙwarai wannan ba da'awa ce ta musulunci ba inda ya ce shi mai da'awa kamar likita ne rarrashi yake yi don kuwa yanda kake kiran nan basu gane gaskiya ba wani yana cikin jahilci haka zai karyata ka to kar ka tsaya zagi ko zan maka kaza ai sai na rama a'a wannan ba aikin mai da'awa bane shi mai da'awa kamar wanda ya kafa tarko ne yake son ya kama tsuntsu ne baya da hannu to idan kana karantar da mutane addini duk zagin da za a yi maka kar ka kula kai dai ci gaba da ka kawai inda prof isa alfantami ya ƙara da cewa aikin da'awa ba na mara haƙuri ba ne ka zama mai haƙuri da juriya a ko da yaushe da dauriya sai ka ba kasuwa muhimmanci sannan kake ba ta sautu ai kada dan wani ya zage ka ka ce ai ya zage ni kaza kaza kaza kaza Ga dai jan hankalin nasa ku saurara. Amma kafin nan ina roƙon ku da idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din ta mai albarka, kar ku manta. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa. Ku mana lakin da share. Lakin ɗinku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Mun gode da sauraron mu da ku. Sai ka karanta. In ka kula za ka ga wannan addu'a tana kama da addu'ar Annabi Musa da Harun. Lokacin da Allah ya ce idhaba ila fir'auna innahu daga faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya tazakar au ya sha me suka ce ƙala rabbana inna na na khafu an ya alaina au an ya zaga ƙala la ta khafa inna ni ma'akuma asma'u wa ara wani sura ke nan, faha aya ta nawa 43 da 4 da biyar da shida Allah ya tsunduma ka aljanna zai haka ne arba'in da uku da hudu da biyar da shida cikin suratu faha Allah ya ce annabi Musa da Haruna ku je wajen fir'auna innahu daga yayi dagawa yayi zalunci a wace gona da ira da iri sai ce faqula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana mai taushi fir'auna fa cewa shi Allah ne yace in akwai wani Allah ni ne ogansa don shi ya ce ma alimtu lakum min ilahin shi fa yace bai san akwai wani Allah ba sai shi kuma yake cewa in ma akwai wani Allah to shi yaro na ne ni boss ɗinsa ne shi yasa shi kafirci geji geji in ka ji girman wani kafirci to like mai karamin kafirci kan ji a'udhu billahi a'udhu billahi shi kansa abin ya fi karfin sa kai ka san taro a radu da ka kenan kai yanzu wani abu ko kudi aka baka za ka iya mutum ya kalli Allah ya ce ba wani Allah sai shi in ma akwai to shi wancan Allah yaro na ne kuma ya harɗe ya zauna ai kai ka san a wurin ana yi ma dace ka gudu ka bar wurin amma duk da haka saboda hikima ta da'awa Allah sai ya ce annabi Musa da Haruna ku gaya masa magana mai daɗi magana mai taushi wannan iya daga cikin sirrin da'awa duk mai da'awa da yake so a fahimce shi baya zagi ko cin mutunci ko bakaken maganganu balle ya zama makaryaci yana zuki ta maladan ya bata wasu a nuna cewa shi shine kare na kware ba da'awa ta musulunci ba ne shi mai da'awa kamar likita ne rarra shi yake yi waɗanda kake kiran sunan ba su gane gaskiyan ba a saboda jahilci ko sare wani zai maka karya wani zai ma kasafi wani zai ma batanci wallahi wani zai sa har a kashe ka amma aikin ka ira aikin likita ne ba za ka tsaya kana zagi a zan yi kaza a dama ba aikin mai da'awa ba ne shi mai da'awa kamar wanda yake kama tsuntsu ya dana tarko ne baya da hannu so idan kana karantar da mutane addini duk zagin da za a yi karka kula ci gaba da karantarwa me ya haɗa mutumin da ya dana tarko kuma da daga hannu yana faɗa ba a ba ne yadda likita yake a kai masa marar lafiya marar lafiyan nan mahaukaci to fa aikin mai wa'azi ya fi ƙarfin likitan mahaukata saboda shi wancan hauka ne mental hauka wannan kuma fa spiritual hauka kake magancewa haukar zuciya ta fi kowanne muni don haka aikin wa'azi ba aiki ne na mara haƙuri ba ka zama mai haƙuri mai juriya mai dauriya sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu kada wai daga wani ya zage ka a ah, ya zage ni Allah ya isa aikari ya yake mu ai za mu rama ba aikin ka bane ba ka da lokaci na wannan idan ya zage ka ko maka ƙarya ko maka shari akwai inda a jikinka ya yanku akwai inda ka rami? tsanani shine zunuban kai rage maka duk abun da ya maka mai cutarwa gobe kiyama zai tsaya gaba ga Allah ya maimaita in ku kana ga ya cutar da kai ne da wani abu ko ya nemi halaka ka ai akwai ko kai shi kotu mana kai shi kotu mana sai ka kai kara lokaci kaza a lokaci kaza daidai waje kaza wane ya shirya a cutar da ni amma ba a yi nasara ba na kawo kara kotu ga shaidu ga shaidu ga shaidu in ka je kotu ɗari insha Allah za a samu wanda za a maka adalci so ita aikin karantar da addini mu daina mai da shi yayi a'a yau za mu ci mutuncin wani ba aikin addini ba ne ba mutumin da ya taro a radu da ka kuma yake da original kafirci wanda a kafircin yake da first class ma'a sharafil ula babu kamar fir'auna amma duk da haka Allah bai ce a zage shi bai ce ku gaya masa magana mai laushi da taushi saboda duk inda kake wa'azi lafazin da kake ake da shi daga wani ya ji ya gane cewa kiyayya ne ba ka fahimce ka ba kuma kai ka gwada da kanka yau wani ya je ya kafa wa'azi ya zage ka daga nan ka fara gaba da shi to kai yayi waɗanda kake musu baka da hakurin an maka su da kake musu fayayne ne shi wa'azi dan kana yi bai zama an baka laisin din ka ci mutuncin kowa ka zagi kowa ka yi wa kowa kadai ba dalili ba ne. ko da fa kana wa'azin ba ka da yaƙinin fa kai dan aljanna ne kawai lalume kake a haske babu wani mutumin da ya san a yanzu shi tabbas dan aljanna ne wani ya zo yana yi wa khalifa rashid nasiha yana zaginsa sai ce dakata bawan allah Ya ce duk fa imanin ka baka kai annabi Musa da Haruna ba ko ka kai yace ban kai ba yace to ni da kake wa'azi in ka furci ne ban kai fir'auna ba yace eh yace amma duk da haka fa Allah da ya tura masu imani Musa da Haruna ga fir'auna sai yace qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkar aw yakhsha an tura waɗanda suka fi ka imani wajen wanda ya fi shi shi kafirci amma aka ce a yi magana mai taushi jama'a da kuke ga mu zo mu yi nasiha mu yi muku burmushi mu yi karatu ba ba mu iya bakar magana ba ne wallahi idan da wai halal ne kuma haka ne in muka buɗe caftan bakar magana da sharrin wallahi da karamin ne ma ya ga wajen gudu zai yi amma wallahi ba za mu yi ba za mu iya haƙura da duk mutuncinmu don mai don addinin Allah ya ci gaba ba mun zo nan muna karantar da ku dan ku ɗauka mu na kwarai ba ne a'a don ku ɗauka addinin musulunci hanyar tsira ne shine mu to mun hakura da mutuncin mu gaba dan addinin Allah ya nasara shi sa ba mutumin da ya kai wai don ina karatu wa in tamka masa babu shi in ka ji ko mun yi shiru ba wai ba abin faɗa ba ne an shi sa mukan fada in ka da hujja zo gaba gare mu ka zauna a nan sai ku gane famara bi har jaratu. duk mutumin da ya san yana da hujja to sai zo ya tunkare mu ba ma dagawa ko alfahari na ilimi ka zo gaba na kai yawwa amma babu dalilin mu zo karantar da dai ko mu tsaya mu yi ta baku labari a wane ya zagi wane wane ya ci mutuncin wane wane ya ci kaza ni Allah ya isa ni ban yadda ba barin baku labarin kaza wajen wa'azi ba wajen labari bane wajen karantar da mutane su san Allah ne su bauta mar ba wai mu su girmama mu bane ba shine manufar ba ba shi ne manufar ba shi aikin mai da'awa ai da'awa ila sabili rabbika ne ila sadla ila na suka fa ila sabili rabbika ne za ka yi kira zuwa ga Allah ne ba zuwa ga kanka ba in ka tsaya kira zuwa ga kanka sai ka bata musu lokacin banza kuma kara kankan ba za ka karu ba ba zai ka karu ba so shi mai karantar da addini mai hakuri ne mai juriya ne kuma yana yi kamar likitan mahaukata ne kana yi mahaukaci ya zo ko dukan ka zai likitan zai zuciya idan mahaukaci ya zo ana treating yadda ki mai jinya sai mai jinya ya kai duka sun zama mai sun zama mahaukata duka biyu to zama da zai treating wani ko likitan yara ƙanana ka zo zaka yaro allura sai ya cije ka sai ka kama hannunsa da ƙarfi ka ciza kai ma ka zama yaro ba aikinka ba ne duk yadda za a saka maka da sharri a karantar da addini ka tsaya akan addinin kar ka tamka tarko ka nada ke so ka kama mutane su bi Allah to kar ka daga kara tsuntsun zai gudu kawai damuwar ka tarkon da ke gaba gare ka to mu rika zama masu haƙuri a karantar da addini yana tayar mun da hankali yadda ake mai da addini a yi ta musu a yi ta zage-zage a yi ta cin mutuncin juna ba haka addini yake ba wani lokaci ma kan zargi ba ma matsala ce diniya ba sai a mai da wuri wajen cin mutuncin mutane ba addini haka yake ba addini shine ka karantar da mutane Allah ka karantar da mutane addini su san Allah su bauta ma shine abin da ka tara su shine abin da na tara su so duk wanda zai tashi yayi wa'azi ya karantar ya zama ɗalibin ilimi don Allah mu zama masu haƙuri don Allah mu zama masu juriya don Allah mu rika fifita kira zuwa ga addinin Allah mu manta da maganan wai a'a wane ya zage ni wane ya mun kaza ba aikin ka bane addinin zaka sa a gaba sai ka karantar sai a fahimta muhallu shahid dai shine fir'auna ne ake wazi aka ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha a cikin suratu baha aya ta 44 su suka ce me qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yadgha wannan shine muhallu shahid kaga anan ay yafrudu alayya ahadun minkum aw yataga kaga ya zama kaman Basi ne daga ayar azza jaruk duk wanda yake ya kwafci Allah ya daukaka man istajara Allah fa huwa hafizun duk wanda ya kwafci Allah ya karu an kare shi kuma ya daukaka jalla sana'uk ai azuma sana'uk sannan yabonka Allah ya ɗaukaka wala ilaha illa ant babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah Allah ta'ala ya samu wanye lafiya addu'a ta ɗari 130 du'a man khafa zulma sultan ita ma addu'ar wanda ya ji tsoron zaluncin wani shugaba da ake ga yake zalunci Allah ya kare mu duka na'am ik fakra To malam Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kare musulunci da musulmai a ko da yaushe. Malam kuma Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. Idan har ya kasance wannan shine karanka na farko a shigowa wannan channel din, to kar ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa. Mun gode da sauraron mu da kuka.